قال ايش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من النبيين من ذرية آدم وممن عملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل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 iyayen mata da muka taru a wannan farfajiyar masallaci masallacin da aka aza tubalin gininsa domin tunawa da babanmu malaminmu shek abubakar muhammadu zuni allah ya ji kamana da gafara allah cikin yardarsa da amincewarsa ya haɗa mu wannan farfajiya tare da manya-manyan malumanmu musamman dr Alama amir ibrahim arzungu wanda muke gabatar da wannan karatu tare da su akwai ɗaya daga cikin limamanmu na wannan masallaci na hamsin salawat wato shi ne imamu hamza abdullahi gulma da kuma a wakilai na kebbi tv kebbi radio mai girma kakakin cikin gida wakilin suna tv da sauran al'ummomi ba baki daya da muke tare da su a nan shugabanninmu na ƙungiyoyin mata duka muna tare da su a nan akwai wani abu da nan lura da shi akwai wani cibiyar da muke tare da ita a nan hajiya aisha kura kusan tsohuwar mazan mazarɗin nan an ce ana da so ɗaya ta shigo wannan wurin muna addu'a hajiya allah ya ƙara musu lafiya allah ya ƙara musu a jagora allah ya kama mu baki ɗaya yan uwa masu albarka kamar da kuka sani wannan karatu karatu ne da babban malamin mu shugaba fadilatu doctor sheikh imam sulaiman bawa argungu yake gabatarwa kowace rana daga cikin wayannan ranaku masu albarka uzuri na tafiya Ibada umara ya sama da ya tafiya muna addu'a Allah ya dawo da shi lafiya kuma ibada da aka je Allah ta karɓi ibada yan uwa masu albarka iyaye mata yau muna ranar larbani ashirin da biyu ga watan ramadan hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara ta dubu biyu a eh, yanar dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa da maryam usaha shekara ta dubu biyu da ashirin ah, a shida Allah ce ya dasa da amincewarsa ya sake ba mu damar wannan haɗuwa. kullum mata ana yin wani kirari ana cewa mata in ba kuma gida kuma rufin yawa gida ya gyaru da fatan karatukan da malaman nan suke kai muna na wa'azin sarwa da ake mana ku yi kokari ku yi aiki da waɗannan karantarwa wa'azojin na kar su tafi kwanakin wannan wata suna ta tafiya kun gaya ga kawo ashirin da biyu to ga shi kwanaki abin da ya rage kaɗan ne don allah ya ƙawaye mata ku yi amfani da wannan damar wadda allah ya ba ku malamai na iya su wajen karantar da ku da faɗa muku hanyoyin samun tsira da fatan allah ɗauke sarki ya amsa mu da mu da ku da aiki da abin da malamai suke karantar da ku a muna cikin wannan sura da albarka sura da mariya mun tsaya daidai aya ta hamsin wato da bakwai ko da takwas yau za mu tashi aya ta hamsin da tara aya ta hamsin da tara jiya da muke karatu cikin aya ta hamsin da tara allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin cewa waɗannan annabawa da Allah kirin riga su ne waɗanda al'amallahu alaihi su ne waɗanda Allah ya yi ni'ima gare su daga cikin annabawa da kuma shahidai na zuriya annabi Adam da waɗanda annabi Nuhu alaihi salatu wassalam ya ɗauke su a cikin jirgin ruwa Allah ya ce da waɗanda muka shirya da su muka zaɓe shi. daga cikin ɗabi'ar su idan suna karanta alƙur'ani ko kuma aka karanta alƙur'ani suna saurare ana karanta ayoyin ubangiji mai rahama idza tutla alaihim ayatul rahama, ya ana karanta musu ayoyin ubangiji mai rahama saboda tsananin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala harru sujjada sai su wani suna masu sajjada ga ubangiji sannan wabuki ya kuma suna kuka da wannan malamin suka ce wannan yana karantar da mu a cikin alkur'ani akwai abin da ake kira sujudu tilawa sujudu tilawa akwai al'azain nuna sujudu tilawa wato wasu muhimman wurare da aka keɓe idan ɗalibin ilimi yana karatu ya cima waɗannan wuraren to ya yi sajada wa Allah subhanahu wa ta'ala ya ga kira sujudu tilawa sannan abu na biyu da suka ce wannan aya tana zaburar da mu akan muhimmancin idan kana karanta alkur'ani ko ana karanta alkur'ani to ana so wani lokaci ka yi kuka saboda kana karanta alkur'ani ko ana karanta musahabi ne in mutum na karatu alkur'ani ya yi wanda zai yi iya ƙoƙarinsa ya ya makarsa jin tsoron allah da ɗauke sarki ya ga cewa ya yi kuka a cikin wannan karatun da yake amma kuka ne ya zama tsakaninka da allah ba ka jan yaudara kada ya zama na wannan wanda za su yi wannan saboda suna gani wasu manyan mutane a ce suna da tsoron allah sai ce ya kuka kuka da ya zama saboda allah annabi muhammad shi ya sunanta mana wannan wata rana ya nemi ɗaya daga cikin sabansa ya ce ya karanta musu alƙur'ani ya karanta musu alƙur'ani har ya kawo ayar da Allah ke cewa wa abin nan فكيف إذا kulle من كل ido, waje ina duka على هؤلاء شهيداً wannan sahabin yana karanta ƙur'ani har ya kawo daidai inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidi yaya al'amarin ka da al'umma ka zai kasancewa lokacin da muka zo mu kowace al'umma da bai mata shaida وجئنا بك على هؤلاء muka zo da kai game da wannan al'umma taka shahida da zaunin shaida a kanta daga nan sai ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana zubar da hawa yana kuka yana cika zama da tsananin jin tsoron Allah dauke sarki da ruwa ɗan uwa ilimi ana so in kina karanta Qur'ani ke kuka malamin sun ce kukan da kowane farara shine wanda za ka yi daga kai sai Allah kawai ke ɗan shi ɗakin shi kina karanta alƙur'ani ke cin wasu ayoyi da suke da alaƙa da laifukanki da zunubanci ko ke cin wasu ayoyi da suke magana a kan wasu abubuwa da sakacinki da lalace sai ke kuka ki zubar da hawa malamai suka ce wannan ya haifar na sama ga a ce ka tara dandazon jama'a ka aza kuka ko shi ba da giban dai za a yi tsakani da allah ka yi kuka saboda tsarin tsoron allah saboda hushu'i wannan ma abu ne wanda shari'a musulunci take da bukata Allah ta rubuta gaba sai Allah ya ce fakala balun ba'adi فغلب من ta غلبنا أضاعوا الصلاة fa الشهوات ya يلقون غيا Allah ce fagalafa min ba'arin kalfu sai wasu masu maiwa 'yan baya bayan wa'yan ga annabawa da Allah ya ambata mu. wasu al'umma suka biyo bayansu wanda suka maye gurbin waɗancan a fakalaba min ba'adin karfi masu maiwa suka maye bayansu da mummunan mai su sun yi addini sun yi sallah sun bayar da zakka sun yi abin da allah ya tafi to amma waɗanda suka maye bayansu suka zo da wata bakar ɗabi'a da wani mugun hali menene mugun halin shine adha'us sala suna tozarta sallah daga cikin abin da Allah ya lita ba cikin abin da bugun hali mummunar ɗabi'a shine tadayyus salati tozarta sallah menene tozarta sallah ya zama na kwata-kwata mutum baya sallah kuma yana da awar musulmi ne akwai muna da waɗanda musulmai ne suna nan tare da mu amma tukun sani ba sa sallah an sani shi yasa ko wani taro aka ce. sai kiga tana yan dubaru ta hanga ce lokacin sallah yayi sai ta dauya buta ta kewaya makewayi ta hito ta wanke kawahunta tana ƙoƙarin ta ɗauki hankalin mutane in ta ɗauki hankalin mutane sai ta muke wannan sallah ba ta yi akwai irin wayannan ko babu wallahi akwai su akwai su cikin maza akwai su cikin mata to wannan abin da suke yi ana ce mai sadari usala wulakanta sallah rashin ba sallah muhimmanci ya zama kwata-kwata ba ka sallah malamai sun ce wanda baya sallah kwata-kwata kuma yana karɓa sunan musulmi to in dai ya mutu da irin wannan rayuwar to biya mutu ba a kan millar musulunci ba ƙarƙashin hadisai da ayoyin ƙur'ani ya mutu ba musulmi ba wasu ba na mutu ce a'a wanda za a cewa ya mutu ba musulmi ba shi ne wanda baya sallah kuma sannan bai yarda da sallah amma in mutu ya yarda da wajabcin sallah yi abayi wayan su malamai sun ce yana da dama dama saboda shi bai mutu ba amma baya yi da kuna tare da ita lokacin sallah ya yi sai ita masa malama ta shi mai sallah da ce ai mana ta shi ne sai ka ce dai ka haɗa ɗan ba ka haɗa ba abin sallah ki ce su Allah sarki kun ga kun kai alwala ta sai sai ta kilin bibinta da yawon ta ina jama'a ina manga duk ta gama ta dawo ko kun kiyaye da sallar kuma an san su da wannan ɗabi'a to irin wannan ta yi da sallah amma yi ba ta wasu ba da suka ce irin ta ba a ce mata kayan da amma malaman suka ce bainar rajul wa bainar shirki wa kubri tarku salat suka ce abin da abin mancin musulmi da kayan da ne sallah to da haka duk wanda bai sallah ba musulmi kwarai ba ne to don haka malaman suka ce shi ne su yi ustara wasu ce a'a abin da aka ce masa zayyu salati shine rashin yin sallah a cikin lokacin tunda Allah ya ce hafizu ala a eh, abin nan eh, to ya aya take حافظوا wa الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين شوفان لو أن da ta yi في a أكل lokaci. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الله يأتي إن الصلاة للي يتصلى كانت على المؤمنين تاكسر شيء وإن المؤمنين كتابا وتئن واجبا موقوتا ودعا كتنا شنو الوقت أشي صلى ترى الوقت mala'ika jibrilu hadisi da na waɗa ta imam malik shi ya zo ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin sallar asuba ya ce ta hanyar sallah suka yi sallar asuba a daidai lokacin da arziki da ya ceto azhar rana na karkatawa la'asar lokacin da na yi yanzu ta hanyar sallah magariba rana na haɗuwa ta hanyar sallah isha'i lokacin tunayen ci ta mai sallah gobe ta yi an ɗan jinkirta yanzu kuma ci ta mai sallah duk sallolin da aka yi ya ce to kaga waɗannan shi ne lokutan da ake yin sallar farilla duka wace sallah da aka malamai suka ce a ce sallah tana da lokaci da aka idan mutum ya ƙin tsallar nan ki ƙin tsallar nan akan lokaci ba bisa wani uzuri ba akwai uzurin da zai sa a jirgita sallah shari'a ta ambata to in babu uzurin komi to wannan yana daga cikin tozar ta sallah ana ce mishi tadayiqu salati tozar ta sallah na uku malamai suka ce yana daga cikin tadayiqu ustara idan mutum ya zo yin sallar baya cika ruku'inta duk wani rukuni da da abin nan da wani wajibi in mutum ya zo yana yin sallah yana faɗe su baya tsayawa ya cika ma'ana babu cikakken natsuwa wannan ma'ana sai ce masa ta zai usala to duka sai Allah ya haɗa su ya ce fawailun lil musallin fawailun lil musallin na alladina huma an salatihim sahun na alladina hum yura الماعون ويمنعون الماعون ثلاثة فويل بني يا تبتا وتبع لبسك في واد في جهنم ونرى في دعت في جهنم wanda hada jahannama na neman tsarin Allah ya tabbata lil musalli daga masallata to masallata allazina hum su ne wa'anda daga garin sallolinsu sahun suna barin su da gangan ya turkuna ha abada suna barin sallah da gangan ko ba sa cika rukuninta ko ba sa yin sa akan lokaci su ne Allah ya ba alƙawarin wannan wailin sai an tsoma su wannan halaka allazina hum an salatu sahun haka Allah ya ambata saboda haka don Allah uwaye mata waɗanda a cikin waɗannan ɗabi'un su bari wallahi sun sani ba sa yi mun sha zuwa a kowace walima da muka yi an ce waliman na ana so a yi ta ana gaba la'asa. malama mu shiga wurin da nan sai hudu da rani kenan dai la'asar ta tabbata lokaci kuwa ya ko ko da na zo mata yi da dandazo an taru an cika gidan sai da ce yana da magana kafin in shiga wala sai da shi a faɗa musu za mu je wurin sallah sai su yi sallah mun ga ba su minti talatin da an ka zo an kai zaune an yi cicirdu na ce jama'a ina rukanku da allah da girman allah duk wanda ta san ba sai la'asar ba kuma ba ta da uzurin da kara ta sai sallah ta yi wa girman allah ta yi wa girman allah ta kare ta sai ta yi la'asar wallahi malam ma sandan da sun kai cin ciro an ka tashi an kwaro da an kamar ya cin dubai la asar da bai yi wannan maganar da ba mun ka sallar na tsaye za kuma sai wani lokaci wata in ta ga dama ta hada da asar ɗinta da magarba labarin da muke samu akwai matan da su ka'idar sallar su suna hada azhar da la'asar suna haɗa magariba da isha'i suna hukewa da hidin dimomin cikin gida ai hidima ba ta yiwa kullum ba ta yiwa kullum tabbas idan ke aza abinci wanda ana ganin ke aza cikin lokaci amma sai a gaba da matsala in kice ki sallah kina iya konewa ba ki da mai rika miki to dan jinkirin da zaki ba ki sallar ba wannan ba a zargin ki a akai amma wacewa da jeren kayan ɗaki jere an sai jere shi yasa a zuwar ba ta la'asar ba ta sai ƙarfe biyar saboda didimar jere ba aji ba a gani mi ƙonu wancan tallabar wannan ke wanda bai azumar inda an ka aza shi haka za a zo gyara wancan wallahi matan da haka za ku koma sai karye biyar ta ko biyar da rabi ba a yi azhar ba ba a yi la'asar ba saboda Allah ya zama da uzuri da wannan bai zama uzuri in lokaci ya aji in kuna abin da hidimomin aure haka kuke da an ce yau akwai aure asabar wallahi galibin mata wanda abin da ya shafa sallolin nan wallahi wata sai dai da isha duka hadisi ta yi azur ta yi la'asar ta yi magariba sannan ta yi isha'i mai imani kenan wata kuma su waɗannan sanoli na rannan ta muske su gaba ɗaya ba ta yi gobe kawai azurgar ga ɗora inda an haji kai ma masu wannan ɗabi'a Allah shirye wata yi tsina ‘yan mata amarya da amarya dokta da yawa kayan kwalle da suka sa'a ba ba su wanke su to kuma kwalliyar na ta tun kamin azhar in ma ba a yi ba a ce bayan azhar in ma ba a yi ba a ce bayan la'asar to magariba isha'i duk ba a yi sai an kai amarya gidan miji kuma tana da gudun kasa kwalliyar yana miji bai gani ba ina zaɓi da wa ba, wallahi ku shiga taitayin والله Allah ba abokin wasa yaro bane ko الذين يخالفون عن أمره وليعذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة حيث النجا أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم الله يتماسي وشريعة الله gaba da gaba ya tona da su فليحذر الذين يخالفون عن امره Masu سبا na umarnin Allah da nan sa wallahi su ga tete an ta hunfi fitnatun kasu ta yi. hisira ta min su addini menene hisira ta yi? kina da awake musulma kina an ta sunan Aisha ko Khadija ko Bilkisu eh sunan musulunci a waye gari ranar kiyama in an ka kire ka harai sai a gaisa cikin sanar ke fara. ku shiga sai ke nufi Allah ya shiryar yadda masu irin wannan ɗabi'a da shi yasa Allah yake cewa fa kalaba a ba'di khalfun ya salat ha? suna barin sallah kal yahudu wannan tsara. kamar yahudu da tsara. asalin tozar ta sallah da wulakar ta Aqida ce ta yahudar tsara wa ustatu hadhihi al-umma da masu sako na cikin wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Imam al-Qurtubi rahmatullahi alaihi yake cewa wa huwa nafsu wannan maganar da Allah ya yi ya zama nafsi qarara Sai fi idan ida'atu salati cewa tozarta sallah min al-kaba'iri yana daga cikin kaba'ira allati tuhliku sahibiha kaba'ira da ka halaka da ita inji ba mutuki kaba'ira ce wadda idan mai ita bai daina ba to sai ta kai ta bauta da kashi kuma imam al-qurtubi ce, wala khilafa fi zalika babu wani sabani a cikin wannan cewa duk wanda ka wulakanta sallah ya hau wata kaba'ira daga cikin manyan kaba'irar da suke shi ƙanar khalifa umar bin khattab khalifa sai da na umar ɗan khattabi yake cewa man yi aha fa huwa wa ha a da yau sai na amur yake cewa duk wanda kaga ya tozarta sallah to ibadar da ba sallah ba ya tozarta ta ba komi na da ka ana gane ke mai addini ce sallah na cikin abin da ake gane mace da ake kira dayyana mace mai addini sallah na ciki duk wanda kaga da an ce karni ɗaya ta matso galibi muna yin azahar ɗaya da minti goma ɗaya da ashirin wallahi wata mace da an ce maka ɗaya saura kwata duk inda take sai a jikin ta ya tashi mai take kokari da sai ta yi arzalla tana da lokacin sallah wata ma sai ta yi fila raka a hudu ta yi biyu da sallame ta yi biyu da sallame sannan a yi kiran salla, sannan ta yi sallah a ka ji masu kamfani ne addini haka nan la'asar sai ta yi nafila sai da la'asar magariba haka da isha ba ta buɗe baki ta so ta yi rib ciki ta yi zaune magariba ba ta sai duhun da ya kama wallahi ba ɗabi'ar ƙware ta shi buɗe baki da ka buɗe baki abin da aka so jikinka ya ɗan samu ɗan wani abin da ka ci ka ɗan ji guzari guzari to sai magariba amma in ka ce ka ci wanga ci wanga magariba sai ka cika sana ba ka yi don haka ɗan uwa mai ƙoƙari ba guje ma wannan baka ɗabi'a wadda ba ɗabi'a ce ta mutanen ƙware ba ɗabi'a ce ta mutanen banza na biyu wata ba shahawa su nan ɗan baya da suka ɗauki baka ɗabi'a sai suka dawo suna biya shawoyin duniya wata ba hawa suna biya shawoyi minan ma'asi na sabon Allah ita ce zina ita ce luwaɗi. ba luwadi yake so in ce ba eh maɗigo lesbian har yanzu ana yi ba a daina wata ta ce oh wahana an bar lesbian na gama da mai samar a zan lesbian ta ce mara bi da indiya a zan lesbian tun lokacin malam zan da bayawa kasan shi malam da rai da ya ɓaci mm. sai da malam ya ce duk wanda aka sai yan lesbiya ta a rubuta sunanta a kawo a kai ta gidan sarki a tura musu a tsaye mm. to ai wannan abu ya an kai shi kuma malam ai ba a nesa Allah shirye lalacewa ta kai lalacewa mace ta dawo tana barbara mace a kwata abu ya lalace kuma yanzu shi ne aka yi yau in ce yi kwalliya in ga gaura da ba ta ka burbuɗi suna matsa kusa da cewa wai tana da kyau tana da sifa kaza tana da kaza sai kayan mamaki har da mu musu kula bari hada muku wata sifa guda ta yan lesbian wadda kuna wani ana ya samu ta yi na daga cikin sifar yan lesbian ƙoƙarin aza kanki kan cinyoyin mace wacce ke ba ta ba miji ɗaya da wannan haƙƙi mijin mace shina da dama ya ɗauki kai dai ya ɗora a kan ciyin matar shi amma ke wata sabiƙa wata haurin tafsiri wai da sunan maso ya kita wai ki ɗauki kai ki azabi ta gare ta haka kwanta wallahi ɗabi'a ɗan zuya ta kuna bari ku bari kuna kallon ba komai na ba ko komai na to ana nan ana yi ba don komai ba sai biya ba shawar duniya wasu kuma saboda tsari lesbian wayansu ya tashi daga shawa kaɗai dokta ya dawo cikin ƙungiyar a fili in kana so ka sha mamaki ya ta ɗaya lesbian guda wala ya yau kana ta ɗanta daga abuja za ka ga an zuwa daga abuja za a zai suna da manyan mata kwamishinoni ministoci sanatoci waɗanda sun ɗaure wannan abin gindi yarinya yan azumi ya zuwa da kasar namiji na saya mata a ramadan ba su suka ce mai to haka ba suka wa mace wata ramadan ba haka ake ana yi ko ba a yi tsakaninku da allah ana yi ko ba a yi kuma wallahi ramadan ba su ɗin da wata mace kawa ba fa wallahi da musu bai iri ne wata da sun gawara da wuce, wallahi ina sami shiriza don kesan abin da ne miki ko ramadan ba su ɗin da ne miki duk gari da babu yadda da an kawo shi ta ce billahi da zai sai dai in ce gidan yaji wallahi da kinu wala ƙasar ka sa kinu ne a raɗa sare da duk in harɗe ido turne don Allah ma sai ko mu rayuwa in ana yin lesbian ne saboda rashin miji a yi azumi a yi ta roƙo Allah ya kawo abinci Allah ya kawo miji kuma abin ba matsala miji ɗaya ta abin kawai kwalamaci kawai da masu zina ka yi don wani za a gane da mata uku ko hudu yana zina kuma su ma mata akwai wanda tana da miji da miji tana aure amma tana yi wallahi ba da daɗewa ba wani yaro ya zo da wannan kyau ya ce akwai wata kawa matar abin da mata ɗan ne da ke zuwa inda ta ce ya ce malam gari ya yi sai dai ina jin ana wani abin da cikin gidan nan masu abu jiniya ya ce malam sai ni ce kusa ga taga sai mai latin sai na ga abin su ashe ma na magana da Ma mata na abin ga ya ce ko na sai na haɗa ba mijinta na ce kana gani in ka haɗa mai ba a samu matsala ya ce matsala guda zan bar gida. kuma ƙanan na ƙosu guda ƙuransu guda da shi ya ce tabbas ɗin faɗi sai na bar gida. har ko ta tabbata da koyon haɗi mijin ya tabi cike wala ya tako kama yaron na sai ta wulakanta shi dan karatun da yaron nan kai yan lalata dama ta ce wala sai na wulakanta tun da ka ne. to mata ku tsoron Allah nan wurin da mun kai sulhu mu da aure da mu da yayi malam galla nan nan lokacin da rai wani mutum ya saki wata mata ta zo nan ta yi ta magana don Allah a sa baki a sulhunta su mala ya tara duka yan uwan mutunan nan da kowa aka taru nan aka ce alfarma aka bada mala ce muna bala alfarmarka ka yi hankuri ka da wasu ɗakin an ce an yi ta zuwa ta ƙi ta yi ya ce malar mun yi da ita magana ga abarta ita ta fi abin da ya wari na ce ban waɗa na kowa mu bar magana abin da ya sanadiyar munkarin ta yi tsara garinsa ta yi hankali amma sun da ta nace tana kawo karata yau zan wada abin da kai amma mara in abin nan ya dace in mai sheta na yi da kuma da dama in mai sheta ya ce ce sai da hawa ya kwallo zuwa da ilimi ya ce da ke rika magana ta ce a bar magana a bar magana da malam ku ta ce ku bai wai ku ta taɓa ya ce wallahi sai ta dawo ta dawo ya ce ke da ke da ƙawarce wancan ya isko ku tun ta ƙarya kuna lada na ce ni ku na bar ke sara ba shi ya haɗa ba Na ce shi ya haɗa ya ce ma na kana aure yan lafiyar ya ce ma da lokaci kana aure ne irin wa gada ya ce to la ma na don ko ta ce ta bari ba ta bari saboda lesbian na da wahala bari ko ka ji yan lesbian ta ce ta tuba babu ba da wahala ta bari cikin goma yan lesbian da ka tuba da kyar a sabu biyu da sun ka bari saboda min waɗannan miyagun ƙawayen ba su bari a tuba akwai yan lesbian da ta tuba ƙawayen sun kai shiri sun ka cewa wallahi sai kaɗan ki ke tuba in za a tuba tare za a yi amma yanzu wallahi sai ke tada tuba ba suna da wani abu kama kamar asiri ai da sun fara yin wannan abin kawai sai kamar ai mata wani magani kawai sai ta kawo da sun kace sun kace wasu ga wannan lalurarsu akwai ɗan lafiya da ta ce ta rantse da Allah duk ya mutum da ta haɗu da ita ko maharci ɗan da ba sai ba ta kasa ɗan namiji saboda suna da asiri kamar da gaya suna zuwa inda malaman ilmu ana ba su asiri wanda za su yi amfani da shi kamar da kisan maza na zuwa suna wala suna da shi Allah shirya da shi to yana da cikin shawa kawai masu tabi mu wannan shawa ta talaka wata ba shawa suna biyan shawarar duniya wata kuma abin da ke birge ta biya ƙananan yara ga mijinta na aure amma ta dawo yan ƙananan yara take hulɗa da su ita wai yanzu yaro ta ba ta shawa mijinta bai birgita. suna nan wallahi sun suna nan su ɗauka hijabin su to da shi nan kamar da gaske amma suna nan suna da samari ɗan ƙananan yara suke biya sai musu goma na arziki su sai musu shaddoni su sai musu ɗan masu ɗangar roba roba su sai musu wayoyi na alfarma su tura musu bidiyo kala kala na jima'i Allah ya isa yaro dan karami matashi da san komai ba ke sanadiyar lalata shi shi kenan yaro ya lalace ya kawo biyar mata haka suke da sun ga yaro sabuwar balaga kawai shi na sai su duran mai su ci gaba da lallasarsa har sai sun lalata shi farko abin da suka yi za su warasa bai abubuwa na kallon jima'i yana kallo a hankali a hankali har a koya mai har ya saba kuma an mai goma na arziki goma Allah ya isa gaba so ga ɗabi'a in ba su ba wata ba'u shahawa suna biya shawoyi na duniya na saba Allah Allah ce fa saufa yalqauna gayya da sabu irin waɗannan Allah subhanahu wata'ala zai umarni a kaɗa cikin wutar da ake kira wato gayya an ce kuwa wajin fi jahannama ita gayya din nan wani rahi ne da a cikin wutar jahannama wato ya kauna fi suna faɗa an ce har da jahannama na neman tsara Allah ya kare ta daga wannan rahi جاءنا مكانا سنة بقاء الله ثالثة لأولنا الواحد فتنى ذاك مفئل وقال بيئة الله شريك إلا من تاب إلا من تاب وآمن وأمن صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا Allah ce illa man taba kun yi arziki masu zaɓa Allah arzikin guda akwai tuba Allah ce illa man taba sai dai wanda ya tuba sai wanda ta tuba wa amana ta yi imani da Allah wa da salihan ta dawo tana aikata ayyuka na ƙwarai shar'an wanda Allah shar'anta masa shi nan to tuba ce da wahala saboda asalin tuba daga Allah ne ba ki iya tuba daga zunubi sai ke samu gamdakatar daga Allah subhanahu wa ta'ala ba kowa ne Allah ta azurtawa da tuba ba ai tuba kowa na sanya tuba to amma kuma sai da dace daga Allah to kitar addu'a da roƙon Allah ya datar da ke da samun damar ki tuba saboda in ke dace da tuba to alhamdulillah ke arziki yasa Allah ce illa man taba sai dai wanda ya tuba da wannan aikin da ya kai da saƙon Allah ya yi imani da Allah ya biyo da kyawawan ayyuka na kwarai. Allah ce fa'ula'ika masu irin wannan su ba kan ya da nunar jannata za su shiga gidajen aljanna wala yuzlamuna shai'a da za a zalunce su da kowa wala yan yanqusuna shai'an ba a tare musu komai na aikinsu min sawabi da ladarsu Allah zai ba su lada kakka to da kowa kowa zai suke ta tuba wanda Allah ya azurta ta ji wa'azi ta yi arziki wanda ba su jiya ba kuma ta ce ta yi ta abin da suke akwai waɗanda sun ga cewa an samu su ido ana wa'azin ka zace su ɗai kalayi ka ga wani wasu da biyar amma wanda Allah ya azurta da tuba ya ji an wani laifi ne sai ce to wance mu koma mu Allah mu je mu gyara wannan ɗabi'a Abu a yi tuba taubatar da suha tuba ta hada annadamu alama fata tuba ta hada anniyatu Allah ya ƙuda ila zambe in ki haɗa wannan shi ke nan sai ki tuba shi ko Allah tsawon ta'ala zai yaye miki kuma ya shigar da ke aljanna kuma Allah ba zai tsawon miki aikin ki da komai ba جنات عدن جنات عدن للتي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا وفي الجنة الله يموت القوم جنات عدن الجنة الدوام إيه؟ جنات عدن aljannar dawwama aljannar da in an shiga ba a fita Allah ka ba mu aljanna to sai mun ana da ma kai mu aljanna ko shiga aljanna jama'a shi kenan bakin ciki ya fita damuwa ta kurege a aljanna babu rashin lafiyar malaria babu typhoid babu arsa ba su ne manyan cutukan mu ba babu malaria babu typhoid babu arsa duk aljanna ba su to yi yanzu mun ga sai aka duk wanda a auren da yana da kilan kilan kashi uku daga cikin mu duk shiru cikin ga uku ana samu eh? da wahala shekarar da mun sai aka wata mata tana ta damar kirji tana kama amai sai an kawo rana sai arsa ga sanar da ga damu kuma arsa ga zunubi na duk zunuban mu mutanen da wasu wani abu ɗauka to yau hada ƙana da yare da mayar da wahala a wani kala kala ya sami ce ce muku arsa kala kala ce ba ko ce ka hana azumi ba akwai mai hana azumi akwai da ba ta hana azumi akwai arfar da abin da ɗaya daga soka ci abinci sosai abinci mai gina jiki ka samu ka ci laya lau ita an ba ta sun juɓarka sai bayan azhar zuwa la'asar ko da sa ƙan sa gangu irin wannan lokacin a ba kai gaci sai ka dallar da ka intuwa ba haka bari akwai wanda haka ba akwai wanda ita ko tun da safe ke zaburowa to ita da haɗari ita da an ce maka rana rana ta ceto to za ka ji kamar hanjin ka su fadi to irin wannan arsa kan sai a ta inda likitoci idan sun tabbatar da irin ta mai ita in ya ɗauki azumi ana sa matsala a ji azumi kuma babu lokacin ranku to tun da babu ranku sai ki shiga barce ba kamar da malamin suka ce Allah ya yi masa alƙawarin jannati adan aljannat dawama allati wa'ada rahmanu allati da rahmanu ibadatu wanda Allah ya yi mabayi ne alƙawari da ita bil ghaibi wato akwai aljanna na ba ga da ido ba amma an ce akwai aljanna ko mutum na aiki don neman aljanna ke gani gaibi ce aljanna gaibi ce kamar da wuta ma gaibi ce inda hukari lallai shi Allah subhanahu wasu ala ya kasance ka inna hukari wa'aduhu alƙawarin ubangiji ya kasance mau'iduhu wato alƙawari ne wanda ya yi Ma'aziyar. wato alƙawari ne wanda sai Allah ya zartar da shi wato mau'iduhu hina aljanna ya'ti ahadu alƙawarin da Allah ya nace zai ba mu ne aljanna to tabbas ko sai Allah ya shiga da su aljanna Allah ka sa mu cikin wanda za ka shiga su aljanna to ya shiga aljanna ya rabba لا يسمعون فيها لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما نعم ولهم رزقهم فيها بكرة وأشياء aljanna ya shiga aljanna la ya na fiha lagos ba sa jin wata yasassan magana menene lagos kalamun batil maganganun da ba su da kyau a shari'a duk wanda ya shiga aljanna bai da magana da ba su da daɗi a aljanna babu bakan magana a aljanna babu kalamun gamsi a aljanna babu maganganun ƙarya a aljanna babu jiba. a aljanna babu zurɗe a aljanna babu komai na burkulu ba da tsoluka shi duka aljanna babu ba ta da matsayi ya sassan magana la ya fi ma'una fi halagawa sai dai magana mai daɗa ɗare magana mai kare ta rayuwa da ce kake ji cikin aljanna illa salaman sai dai ka ji kawai salaman salamun alaikum Salamu. mala'iku ɗaya ta shigowa suna shigowa kuna zaune su gana jin ko kuna kwakwaci ko kuna kashin gide sai dai mala'iku da salamun alaikum sala kamar yadda ka sauri irin sauti na na eku haka za ka dinga jin sallamar ana tayin ta cikin aljanna su ko ya aljanna babu abin da kawai ta musu da irin kalmar salamun mutum daɗi suka ji su ko mala'iku an ajiye yadda ka sai in mutum ya ce makka aka ce yau an kai ga an shigo goma da hijja ai kuna jin an sa wani abu ko ina so ta yi arabi ana ta yin labbaik Allahumma labbaik ana ta yin abu a nuna maka an shigo kwanaki masu tsada ana Allahu akbar la ilaha illallah kuma kullun na'urori ne an sa da kaji arabi suna maka ɗaya na akai وهذا ذاك دي انك تجا الجنة جنة كان انا سلام عليك والملائكة يدخلون عليهم من كل باب السكن المين سلام عليكم بما صبرتم الله أكبر فنئم أقب الدار الجنة ملائكونا تجاك أوه الجنة أوه تجاك suna ta yi musu sallama suna ta salamun alaikum haka ne an rubuta Allah tabbata a gare ku bima sabarto saboda hankulin da kun kai duniya kun yi hankuli kun dauki azumi kun yi hankuli kun yi sallar tahajjud kun yi hankuli kun yi tarawihi kun yi hankuli da iyalanku da mazajenku ba ku yi ta'addanci ba kun yi hankuri ba ku yi zinace-zinace ba kun yi hankuri ba ku auka ƙungiya a fili ko na ziyarism ba ba ku yi za ba kai ma da ku ma uku ba zuwa ba ma uku ba kai ma da wannan gida ƙarshe shi ke nan an kai ƙarshe ma da ƙarshen gida mai kyawa ba ma uku ba da Allah ta samu cikin aljanna ma da wanda ya shiga sai ka shiga wata ta ce wai ma na ita aljanna ana akwai kasuwa eh, ba wahala akwai ita wai kasuwa ta ta ce ce abin da ka bige ta duniya irin zuwa sokoto a ce a ɗan sayo sai yana a da shi ne hadisi ya inganta akwai kasuwa ta a aljanna hadisi ingantacce duk juma'a ya aljanna za a ba su damar station kasuwa a taru cikin aljannan nan cikin kasuwan nan duk kayayyakin ni'ima waɗanda aljanna akwai su wannan wuri amma a ganin ido za ka gansu kamar sai kama da wani cikin aljanna amma in ka ɗanɗana sai ka ji tafsir su ya bambam. lemun da kabbaro ko ayaba da kabbaro ko mangaron da kabbaro za a ga yanar kasuwa amma ba irin wancan da to ya aljanna na jin daɗin wani har da sukuwa aka sukuwar dawaki a aljanna ko maza na yi mata da a yi sukuwa an ce in ka aza kawarka ga misunan lizarin misunan wannan abu da ake aza kawar ga sabi wannan abu to shi dai wannan abin da duga ne shi eh abin da in za a hawan doki eh. sai ka sa kawa kan sai ka tsallaka ko mm. to an ce in ka hawa ka sa kawa kan wannan wuri kafin ka tsallaka daɗin da za ka ji ba ka taɓa jini a aljanna in ka hawa doki za ka ji daɗin da ba ka taɓa ji ba dokin zai warware da gudu da kai in ya kashe ka daɗin da za ka ji ba ka taɓa jin irin wannan ga doki ya kashe ka amma kuma kasuwa ba ta cutar da kai daɗi ma za ta ƙara ka kashe wani abu sai aljanna ba a kashi ba a hitsari ba a hayaza eh? ba a rashin lahiya babu diabetes babu hawan jini babu komai na damuwa la na sabafiya babu wahala wahala babu ta Allah ka ba mu aljanna la yasmauna fiha lagwa illa salaman sai dai kalmar salama min almala'ikati alaihi na daga mala'iku aw min ala ba'dih ko ku sallamar da juna ga ko haɗu da wani sai a tsaye salamun salamun salamun alaika yadda ki garan duniya in ki haɗu da malam saboda mutunta da girmama malam assalamu alaikum bayan mutunta kenan ba to Allah yake cewa wa lahum rizquhum fiha kuma suna da rizquhum menene rizquhum nau'i nau'i na abinci mai daɗi nau'i nau'i da kayan marmari nau'i nau'i na sutura sutura kala kala ta alhariri da na zinari kala kala kaya ga sunan na 'yan aljanna in ka kanka zuba wannan ka cire ka sa wannan kuma kayan ba su da su ga sunan an aje maka akwai matashin kai wanda su ce wai malam aljanna akwai hilo akwai hilo wata da cewa aljanna akwai abin nan mai sunanta eh, eh akwai bisunan eh, wanda mai tsaya ɗan ƙananan na haka magariya wai aljanna akwai magariya akwai ita kwanaman magariya gare ta duk inda ta zauna da magariya suka yawo shi da take ita damuwar ta ne shi wani ana kusa mun bagariya akwai ta Allah ka ruwa mu da shi ne ci wani mun jisuhu suna da arzikin su fiya a ciki bukuratar wa ashiya tahiya da mai kenan neman da ba ta yanke tahiya da marici ala qadru ma gurgurun wayanda abubuwan su duniya wala tafi jannati naharu a arjanna babu rana babu rana kun gane ko eh a aljanna babu rana ko babu dare wala lailu babu dare babu babu rana babu abin nan dare bal zaukun wa nurun abada malaita ita aljanna kullun cikin haske ake kullun cikin haske ake babu bukatar dare da yini cikin kullun cikin imani Allah ka rawa mana asiri ga babu التي تلك الجنة تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا التي تلك الجنة وأن الجنة التي نورث من عبادنا wadda muka gadar da ita ga wasu daga cikin bayan mu nuudi wadda muke ba wasu daga cikin bayan mu man kana taqiya wanda ya kasance taqiyan bida'atu mai tsoron Allah ne ta yayi ma Allah da'a to su ne Allah ya mata da din irin wannan aljanna ɗan uwa masu albarka na ga lokaci na hararar mu nan za mu tsayawa abin da muka karanta daidai Allah ta ba mu ladarsa kurakurai Allah shi yahe muna Allah shi amintar da mu ga abin da muke jin tsoro subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ما لم يعلم